Yaron nan da na kawo asibiti ina ganin tun da aka haife shi ne yake da matsala. Washegarin aihuwarsa aka yi neman yi masa tawai sai muka lura da cewa kafafuwan shi ba sa miƙe. Cikin shekararsa ta uku ce yake. A'a ban saba kai ta wurin awo ba ko da ɗaya rana. Ba ta da allura ko guda. Ga lahiyar jikinta da naka gani ba ta karo ba sai na ga karamci gare ta. Wasu daga cikin yaran da ke fama da cutar samuwa kenan bayan da iyayensu suka kwashe makonni suna jinyar su a asibitin uwa da tata Mirindoso. Mafi yawan yaran da na fama da karamcin abinci mai gina jiki wanda ya kai da kwantar da su a gadon asibiti. A cewar Dr. Suwaiba Lawali, kwararren likita da ke nan Santar Mera Amfam a fannin abinci mai gina jiki ta ce matsalar na faruwa ne saboda rashin sani daga bangaren iyaye na baiwa 'ya'yansu nauyukan abinci mai gina jiki. Adadin yaran da muke samu kama yana juyi ne da lokacin abinci na mutane duk ya ida an shiga lokacin kahin kaha su yawa lokacin muna iya kai tamanin tamanin da goma mai in lokacin da akwai wadata ne shi kuma ko ana samun talatin zuwa arba'in hakan duk yawancinsu suna fama da matsalar karamcin abinci wanda ake ce tamuwa abin da yake sa matsalar tamuwa ga yara daban-daban ne banda halin da zan sai mai yaro abin da zai ci ya gina jikin shi amma babban matsalar da take sa damuwa ita ce rishin sani tunda wata ran kana da abincin wanda zai iya taimaki ɗan kamai baka sanya ni zaka sarrafa shi ba na ka bashi duba da yadda yara masu fama da tamowa ke karuwa a kowace safiya a cewar da ta ba duk da kokarin da gwamnati ke yi rishin samun wadatattun magunguna shine ke kawo musu cikas abin da ke kawo mu cikas ana iya samun abin da ake ce ma rupture jikin entran yaro gashi nan ya zo daidai a bashi abin da zai samu jikin shi ya kwalhwado sai a yi katari wanda ke gare mu ga hannun ya ƙare a yi sensibilizan uwayen yara kana da gero ya za kai ka sarrafa gero ka ciyar da ɗan lamti yana da valor da yawa tunda shi kanshi ana kwantanya cikin protein zogale ga ta babu inda babu ita ne ita kan kanta in aka duba cike take da ɗimbin sinadarai wanda suka ma yaro girma masana harkokin kiwon lafiya da na abinci sun bayyana muhimmancin samar da ingantaccen tsarin abinci mai gina jiki tare da waye al'umma shine madubin magance matsalar tamowa a Niger.